واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين ka yi haƙuri akan aikata abin da aka umarce ka da shi na daidaita akan tafarki madaidaici da sauran ayyukan alkhairi hakanan ka yi haƙuri akan barin abin da aka hana ka na shishigi da karkata zuwa ga Azalumai, lalle Allah baya tozarta ayyuka masu kyautata aiki yana karɓar mafi kyawun abin da suka aikata daga gare su kuma ya ba su sakamakonsu da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa